ya al'umma ina kira gare ku ko yaya ka samu dama wata rana ta kan iya canzawa haka ya ka sai dan mala saurara saurara jama'a saurara saurara Assalamu alaikum ku ne da fes Zani gargaɗi ga masu cin amana face Yan bakin ciki da son kai ba za ni bi ku ba Don't try use my time gane bi ka ba ina jariri ya kamata ka ɗauke ni sai da lokaci ne yayi yanzu za ka ja fina-finai da mawaka ku zo ku je ni all industry da ku nake ku saurare ni ku ta yawa a gunku sai ku tambaye ni ba za ku ɗauki yaro ya girma a hannun ku ba sai ya zama a shan wuya ku rungume ku sa gaba ku nunawa duniya kuna bugun gaba ku daina irin wannan yanzu mun fa gane kai gurin ɗaukar zunubin ma kake munafurci shirka bar halinka ka daina munafurci kullum fatan mu mu daina iskanci kai ku kokari kake ka koru wannan a gurin ka dawwama a gurin tunda baka san ganin mu dan wani san kai kake nuna wa gun badala karkanan jiya yau baka yin plus kai abun mamaki mata da shaye-shaye ya kamata mata ku duba daraja ku ku daina shaye-shaye bai da kyau gare ku gwara ma ku daina ba shi da amfani haka ne tunani na ba ku shawara idan kun ɗauka kun taimaki kanku idan ku kun ki ɗauka kun cuci kanku haddara masoya yan maza da mata sanda da ba adalci gwara ma a bashi sanyi nake je a jike ku ban mayafi idan ku rana ta yawa dole ka ji zafi sai dan malan zubar plus nake da zafi idan dan zargu malam sai na ce da kai nake san zuciya tushen bala'i ne ka tambaya yan kuma maza da mata zauna lafiya da kai da ke da su babu mai raba mu sai dan malam all my fans babu mai raba mu ina tare da ku laifi ta ne kaji na ka yafi san maso wani washin wahala ne komai lokaci ne dan uwa ka duba bani sauri bani hanzari a rayuwa dan haka nake kira ga dan uwa al'umma mu zauna lafiya kai mana adalci manyan kasanmu mu za mu zauna lafiya ba batun sai gumi ba batun gulma ko batun amana kowa ya tashi sai ya ce maki ya sun dame shi ni ina ganin makiyan ma suna da rana dan idan babu su ba za ka ci gaba ba ne kira gare ku dan uwa ku zo ku je kumanda da makiya ba za su kai gaci ba ka nemi soyayyar ka har ku saba nan gaba da kanshi za ya je yana yaban ka kawo da kowa gaban ka sai ka kama Allah ka kama annabi za ka dace dan uwana sa san zuciya da sai gumi a zuciyar mu wallahi ba za mu ci gaba ba idan haka ne kira ga al'umma yan uwa sai dan malam wallahi ba ni yan gadara ai ji studio muna da kara ba mu yin fahari ba mu yin gadara ba mu nuna mun fi kowa a lambarin mu ya sai dan malam on the beat ni ne